hadisin nan na gunjin kututturan dabino yana karfafa waɗannan labarai da suka gabata wato ma'ajizu na sayyidina rasulullahi na magana da abin da ba a saba yana magana ba zancensa da bishiyoyi a yanzu kuma za a yi magana a kan zancensa da bishiya amma wacce take ta mace dabino wanda ya mace ya zama kututture an gididdiba shi duk bayan bishiya ta take rayayya wato hammatacciya ma ya yi magana da ita shi ne abin da yake cewa wannan yana karfafar waɗancan labarai da suka gabata wa huwa fi nafsihi mashhurun muntashirun shi wannan labari na gunjin kututturen dabinu sananne ne kuma ya yaɗu a wajen masana sunan ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallama akan kansa Wala khabaru bihi mutawatirun kuma wannan labari na gunjin kututturen dabino ya kai haddin tawaturi ko da a lafazin ba ce wani lafazi muayyani da yake hakaitar da wannan labari cewa mutawatiri ne ba amma in aka tattaro hadisai daban-daban daban-daban waɗanda kowanne yana ma'anarsa tana tabbatar da cewa kututturen dabino ya yi gunji kuma ma'aikin Allah ya yi magana da shi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama don aka tattar wannan ma'ana wato za ta kai haddin tawaturi kada kharrajahu ahlus sahihi dukkan ma'abota littafai da suka tattara ingantattun hadisai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallama sun ruwaitar da wannan hadisi na kututturen dabino warawahu min as-sahabati yana nan cikin bukhari yana nan cikin muslim yana nan cikin ibnu hibban yana nan cikin ibnu khuzaimata na'am warawahu min as-sahabati bid'ata ashara kuma daga sahabban shugaba sallallahu alaihi wasallama sahabi dai dai dai har hadisi wa sahabi goma sha ya rawaitar da wannan hadisi minhum ubayy ibn ka'b da gare su akwai ubayy dan kabu wa jabir ibn abdullah da sayyidina jabir dan abdullah ansari wa anas ibn malik da sayyidina anas dan maliku wa abdullah ibn abbas umar ko to ni abdullah ibn abbas ne sai to to to ana an gabatar da abdullahi ibn umara sannan kuma abdullahi ibn abbasin mu kwata-kwata ma babu ibn umar kai ba ibn umar ma to sai ka riskar na wa abdullahi ibn umara da sayyidina abdullahi ibn umara na'am abdullahi ibn abbas da sayyidina abdullahi ibn abbas wa sahal ibn sa'ad da sayyidina sahal dan sa'adu wa abu sa'id al-khudri da sayyidina abu sa'id al-khudri wa buraidatu da sayyidina buraidatul aslami wa ummu salamata da sayyidatuna ummu salamata to ni kuma kaga ana wa babu buraidatu na'am a bayan abu sa'idin alhudiri ko sai bore da tu to masha Allah na wa ummu salamata da sayyidatuna ummu salamata ummul mu'minina na'am والمطلب بن أبي نعم أبي وداعة لسيدنا مطلب دان أبو وداعة كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث دكا مدنان حديثي أتكي حد ورمومني سيدتنا أم سلمة سنا زنتر دا معنار وانا حديثي واتو بالفزن با نعم معنار نعم واتو ينا إشارة إذوا تشيوا وانا حديثي ني متواتري أما تواتري معنوي تو ba lafzi ba to na'am qala tirmizi mallam tirmizi ya faɗa wa hadisu anasin sahihun hadisin anasu ingantacce ne قال جابر بن عبد الله سيدنا dan بن عبد ansari ya faɗa. kana da masjidu مسقوفا ala جزوء نخل shi masallacin shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance abin rufawa a bisa wato tumbobi na icen dabino icen ah. dabino su ne aka yi tumbar masallacin ma'aikin Allah da su aka ɗora rufin aka yi nabiyu sallallahu alaihi النبي صلى za ka وسلم ya خطب يقوم إلى min ha. shugaba sallallahu alaihi sallama ya kasance in zai hudu ba sai ya tsaya a daidai wani wata tumba daga cikin waɗannan tumbobi na icen dabino falamma su ne alahu mimbaru yayin da aka kera ma'aikin Allah mimbari sami'ina lidhalika lijiz'i sautan ka sautil ishari wannan wato kututturan dabinu wanda ma'aikin Allah ke tsaya a kansa in zai hudu ba hmm. ga mafhumi zai zama shi wannan ba a bar shi kamar sauran tumbobin sun tafi sun tankare har zuwa rufi ba wato shi wannan saboda a hikimarsu ya zama kamar nan ne inda ma'aikin Allah zai dinga hawa yana gabatar da hudubar shi sai aka yanke shi aka yanke shi ya zama da ɗan tudu in ma'aikin Allah ya tashi zai yi huduba don ya ɗan ɗaga sai ma'aikin Allah sai ya taka sai ya hau kai shi ne mafi to zai aka ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallama mimbari shi kuma mimbarin ana faɗa matattakala uku ne har inda ma'aikin Allah ke tsayuwa a kansa kuma kowace matattakala kamar zira'i guda kuma faɗin inda ma'aikin Allah ɗin sallallahu alaihi sallama yake tsaye faɗin zira'i zira'i ɗaya su kuma waɗancan tsayin zira'i guda shi inda ma'aikin Allah yake hawa faɗinsa zira'i guda faɗin kuma waɗancan matattakala ta ɗaya da ta biyu in an haɗa su zira'i biyu aka gaba ɗaya wato faɗinsa zai kama zira'i uku kenan eh, zira'i ne hannu ko kamu kuke cewa ko shi ake cewa kamu shine kamu guda mm. shine zira'i kamu guda mm. shi me bambancin kamu da kuma yadi shi gaba ɗaya ke gaba mm? a gaba sukan zo ɗaya ko da bambanci waye ce la'anan ta to kai za mu saurara yaya ma'aunin zai zama tsakanin kamu guda wato zira'i da kuma yadi to wato yadi ya fi zira'i tsayi yawwa to shi ke kada jahizatu kulle kulli hadili hmm. amin amin amin gaba ake cewa hmm? gaba ɗaya. to gaba ba kamu ba to shi kuma kamu ba kamu shi kuma daga gwiwar hannu zuwa yan yatsu daga ina gwiwar hannu zuwa yan yatsu daga gwiwa eh, zuwa yan yatsu zuwa yan yatsu shine kamu to to shine zira'in ai eh, shine zira'in shi kuma yadi shi suke cewa gaba daya to shine daga wajen kirji wuya saitin tsakiyar wuya zuwa can ƙarshen tafin hannu to ne kamu a gaba kai to masha Allah to dama fa su sunan su kenan fa sauran ɗinki mhm. na فلما سمع له المنبر سمينا لذلك الجزي صوتا كصوت العشار yayin da aka كيرا wa shugaba sallallahu alaihi وسلم منبر ya zama الله Allah ya bar hawan wannan kututturan dabino ya fara hawa kan minbari sahabbai suka ce sai muka ji wannan kututturan dabino yana gunji saboda bakin cikin cewa ma'aikin Allah ya daina hawan sa ya kudu ba ya komo hawa kan mimbari saboda bakin ciki akan ma'aikin Allah daina hawansa da begantuwa zuwa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayati Anas ya zuwa cikin riwayar Anasu hattar tajjal masjid bi khuwarihi da wannan kututturan dabino ya dinga gunji saboda bakin cikin cewa an masa kishiya maki Allah ya maimakon ya taka shi ya hudu ba zai taka mimbari ne ya hudu ba ya ce har sai da masallacin ya dinga amsawa yadda kasan zai girgiza wafi ta salin waka sura bukawun nasi sautin ka sautin ishari a can baya ko? Eh, in aka tsallake kalma sai a dinga maimaita ta muka ji sauti na wannan gunji na kututturen dabino yadda ka san sautin taguwa mai ciki dan wata goma hmm. isharu jam'in ashira'u ne hmm. taguwa mai ciki dan wata goma shine ita ce ashira'u Taguwa kuma masu ciki dan wata goma jam'i kenan to su ne isharu وفي رواية أنس حتى ارتج المسجد بخواره eh a riwayar na Anas cewa masallacin ake Allah sai da ya amsa saboda wannan gunji da kututturan dabino dingai na'am wa fi riwayati salim wa kasura buka'un nas lima ra'aw bihi to kan na sake mantawa yau ma astaghfirullah zan yi kutse akwai sanarwa da nake so na yi ta kafafen yada labarai da za a dinga sauraron karatu na bana insha Allah za a dinga sauraro kamar da aka adanta insha Allah a gidan rediyon jihar Kano karfe shida zuwa karfe bakwai na yamma daga yau dinnan insha Allah kuma za a ci gaba har wa yau da sauraro a rediyon jihar Jigawa rediyon dutse kenan nan ma kamar da aka saba da karfe shida na yamma zuwa karfe bakwai na yamma shi ma muna sa ran insha Allah daga yau za su fara sannan akwai arewa fm nan ma za a dinga sauraron karatun ashifa a kullun a nan birnin kano da kewaye da karfe bakwai na yamma zuwa karfe takwas shi ma daga yau insha Allah ta'ala akwai dala fm ita ma za a dinga sauraron karatun ashifa na bana a birnin kano da abin da ya daurance ta insha Allah kullum ita ma da karfe bakwai na yamma zuwa karfe takwas na yamma gyara a sanarwar jiya da ne ta vision fm ta jihar katsina in ce muku za a dinga sauraron ashifa karfe takwas ba takwas ba ne karfe biyar ne na yamma zuwa karfe shida ranakun litinin laraba alhamis juma'a mutanen katsina za su iya sauraron karatun a shafa a bijin fm daga yau din nan insha allahu karfe biyar na yamma zuwa karfe shida na yamma duk ranakun litinin laraba alhamis juma'a a ranakun talata asabar lahadi kuma za a dinga sauraron ashafa karfe goma na dare zuwa karfe goma sha daya na dare insha Allah a Bijin FM Katsina sai akwai wanda na mance ku? to yanzu waɗannan dai su ne suka fara zuwa akwai wasu na tafi insha Allah waɗanda duk suka yi wannan bajinta suka yi wannan makaranta hidima to Allah ya saka musu da alkhairi gurbin da allura ta fita Allah mai da dutsen uhudu alfarmar shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam social media kuma dama tana an soma sauraron karatu facebook kamar da na ɗan soma leƙawa na ga da ƙasashen waje ana samun masu bibiya wasu daga saudiya wasu daga ina ne alhamdulillah haccan ƙuryar mutanen akwai masu sauraron karatun ashifa na ga wani ya sa shi daga birnin riyad yake sauraron ashifa wani ma ya faɗa shi kuma daga birnin ina ne shi ma a saudiyan ne duk dai ba daga inda to daga duk faɗin duniya dai duk wanda yake da intanet ya kamo shafin suna na suka saka sun ɗauko wani abu suka sa kuma to asiyu ne aka sa ne ko to wani abubuwan da kuka sa a farko sannan kuma ƙasiyu ne shi kenan ko? amin amin amin to sai kuma fejin nasiriya ƙadiriya na kuma kamar da na sanar jiya ina daɗa jaddadawa 'yan uwa in Allah ya kai mu juma'a ta sama insha Allah ta'ala za mu gabatar da addu'a ta shekara-shekara da muke gabatarwa wanda a bana insha Allah za mu gabatar da shekara wato addu'a ta cika shekara takwas kenan da fatin suna umul anwari Allah sabunta rahama gare su da ita da amirul jeshi da liman da sauran yayyanmu da kannanmu waɗanda duk muka rasa su da sauran iyayen namu Allah sawunta rahama gare su mu kuma Allah ba mu cika da imani amin ya rabbal alamin mhm. wa fi riwayati sahalin wa kasura buka'un nas lima ra'aw bihi ya zo arwaya sayyidina sahalu wa kasura buka'un nas lima ra'aw bihi kukan sahabbai ya yawaita saboda irin abin da suka gani daga shi wannan kututturen dabino masallacin gaba ɗaya sai ya ruruce sai kuka saboda sai suka ga ice kenan yake kukan begen ma'aikin Allah ke kukan ma'aikin Allah ya daina hawansa wannan ice ne ke kuka akan haka suka ga ai dan adam shi ya fi cancanta ya kukan bege ga manzan Allah da haka sai ya musu fami kowa kafin ka ce me wannan sai kuka masallaci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa fi riwayatil muttalibi ya zo a cikin riwayar sayyidina muttalib dan abu wada'ata wa ubayyin da ruwayar ubayyu dan ka'abu hatta tasadda'a wa inshaqqa da ya dinga gunjin nan yana fidda wannan ƙarfan sauti har sai da ya kikkece daddare to kai ka san sautin da ya fita din ba karami ba ne sautin da gun kututturen dabino zai fidda shi har ya kai ga haddin da ya tsatsage ba kaɗan ba ne ya kusa ƙarar bam lallai kan kuma shi yasa aka ce sai da bangwayen masallacin suka dinga ansawa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mm. hatta haƙiƙa duk halitta banda aljanda mu bil adama sun san Allah Allah kuma kamar da suka san Allah Allah kuma sun san manzan Allah sun san Allah Allah sun san manzan Allah haƙiƙa duk halitta banda aljanda mu bil adama sun san manzan Allah kamar da suka san Allah Allah to kuma sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آمين حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت ba shi ya saurara ba wannan ku tittire ya dinga gunji ya dinga gunji sai da ma'aikin Allah ya je ɗora hannu ya dafa shi sai aka ji yayi zada gairuhu wani sadu sa'idi sadu to muttalibu ne ko mun wuce sadu din eh, wani shi muttalibu dan abu ata a tasar bari ya kara فقال النبي sallallahu alaihi عليه وسلم إن هذا بكالي ما فقد من الذكر ما Allah ya ce wannan kututturan dabino ya gunza wannan kuka ne da kuka gani saboda abin da ya rasa na daga wato zikirullahi da yake hawansa saboda zikirullahi ya daina hawansa hmm, lima faqada min mina zikiri hmm. shi sayyidina rasulullahi ai zikirullahi ne gaskiya ne haka lima faqada min mina zikiri saboda abin da ya rasa na daga hawansa da manzan Allah yake in ka kuma kaga dama kuma zikirullahi ka ce saboda abin da ya rasa na daga zikirullahi da nake yi ina haushi hmm, tana jika bata sauya zani ba wa za da gairuhu waninsa kuma ya ƙara wallazi nafsi biyadihi da yi lam ina rantsuwa da sarkin dare na take tafin ikonsa da ban je na rungume shi na lazimce shi ba lam zala haka za ila yawmil ta tahazzunan ala rasulillahi ma'aikin Allah ya ce da wannan kututtire ya fa dinga wannan gunji kenan ya dinga gunzawa har zuwa tashin alkiyama da rantsuwa kuma shugaba ya faɗa da ba a da buƙatar ya yi rantsuwa a zancensa shine as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam subhanallah subhanallah فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن تحت المنبر to mashi Allah ya je ya rungume shi ko ya dafa shi ya rarrashe shi ya shiru kuma suka irin zantawar da suka yi da shi wanda na jin zai a irin ƙare-ƙaren riwayoyin zai ambace shi a gaba inda ma Allah yake bijiran masa da cewa ya ba shi zaɓi in ya so maki Allah ce zan umarni ko ne addu'a ya zama Allah ya busa maka sabon rai ka sake tofowa ka fidda ganyayyaki ka zama sabuwar bishiya sabuwa kar ka so ma sabuwar rayuwa a nan duniya in kuma kana so ba a nan duniya kake so in sake raya ka ba to zan bakka yanzu abin ne ka in Allah ya kai mu lahira aljanna in dasa ka a gidana na aljanna wal su dinga ci daga 'ya'yan itace oh. ullahi Allah ya ce ya rasulullahi da sani a gidanka na aljanna a nan ma ma'aikin Allah ke cewa ya zaɓi gidan wanzuwa akan gida ƙararre mai ƙarewa na ta hatalibin bari da ya wannan zaɓi ma'aikin Allah ya sa aka tona masa wato kaga kamar ke kenan aka yi masa ƙabari a cikin masallacin na ma'aikin Allah daidai inda aka girke mimbarin na manzan Allah ma'aikin Allah ya sa aka ture mimbarin aka tonawa kututturen dabino kabari aka binne shi kuma aka ɗauko mimbarin na ma'aikin Allah aka ɗora shi akai kaga wato ta biyu an dai sake hawa kansa saboda abin da ake hawan an ɗora shi ya hau kansa sannan kuma ga wannan alkawari da aka yi masa na wannan gwaggwaban sakamako na alƙiyama to idan wannan ya zama shine sakamakon kututturen dabino da ya bayyanar da ƙauna ga sayyidina rasulullah to yaya dan adam yaya makomar dan adam da Allah ya masa baiwa da soyayyar manzon Allah wannan ita ce makoma da garar da Allah ya tanada ga kututturan dabino wata halitta mara rai mara motsi a wajenmu muke ganin marare. amma da Allah ya yi masa baiwa da ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi sallama har ya bayyanar da wannan ƙauna ta sayyidina rasulullahi ga irin tukwicin da Allah ya yi masa shi ma yanzu irin yadda za mu shiga aljanna insha Allah a cikin ceton ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma gashi tare za mu shiga shi ya ma mu saboda mu kowa a gidansa yake shi ko a gidan manzon Allah yake a gidan manzan Allah shi zai zama walittiba'il mustafa wa fikna wa min humayya hubbihi farzuqna Allah ka ƙara kwararo mana ƙaunar ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallama ka lanyace mu da ita ka nashe mu da ita ka mamaye mu da ita ta ko'ina amin mu da baɗinmu. amin ka zafi hadisul muttalibi wa salib ibn sa'd wa ishaqa haka ya zo a cikin hadisun mutsalib ɗan abu a wada'ata da kuma hadisun sahalu wa haka an anasin a jin riwaya riwayati an sahalin wa dufinat tahta minbarihi mm. da kuma riwayar ishaqu sahibul magazi wacce ruwaito wacce isnadin yake kuma kan sayyidina anasu duk su ma haka suka faɗa na'am ya zo kuma a cikin wata riwayar wato riwayar sai na ubayu dan ka'abu فدفنت تحت منبري يعود إلى في السقف تو وفي حديث أبي فكان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى شي ne na gaba na shi za a faɗa nan gaba ah, muna samun bambancin nasu hade hmm. to ni a nawa shi aka fara gabatarwa to wafi ba'adin riwayati an sahalin fadufi na tata min bari ne a wasu riwayoyin ga shi sahalu mm-hmm. cewa aka binne wannan kututturen dabino mm-hmm. tata min barihi a ƙarƙashin mimbarin ma'aikin Allah auju ila tafi saƙifi abubuwa kaga anan ya ya faɗa ku bani biro ne alama a cikin sharhin da kansa shi ma ya kawo cewa ya ce wa fi ba'adin riwayati ko wa fi ba'adin nusafi kuna sai ya kawo wa fi ba'adin riwayati an sahalin fadufinat tatamin min a aw ju'ilat fi saƙafi. wato a ita nuskar ta shehunar hafaji babu wannan ba wannan jimla aka binne shi tattaran dabino a ƙarƙashin mimbarin na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma aka cicciɓa shi aka saka shi a sama aka gicciya shi a cikin rufin na masallacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama to saɓanin riwaya ya zo cikin hadisin sai na ubayyu fakana iza sallan nabi sallallahu alaihi wasallam salla ilaihi sai ya zama shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai yi sallah sai ya fuskance shi ya sa shi tsakaninsa da alƙibla falamma hudimal masjidu akhazahu wato ya zama kamar sutura kenan to in za mu haɗa sai mu ce wato yana a ƙarƙashin mimbarin kenan wato sai ya zama aikin Allah ya mayar da alƙiblarsa ta zama kamar daidai mimbarin nasa ga mimbarin kuma shi kuma ku kututturan gashi a ƙarƙashin mimbarin kuma daidai na ma'aikin Allah yake tsayawa in zai fuskanci alƙibla hmm. Hmm. falamma hudimal masjidu akhazahu ubayyun to haka yi wanzu a cikin masallacin shugaba sallallahu alaihi sallama har sai da aka zo lokacin da za a yalwata ginin masallacin ma'aikin Allah a sabunta shi to da aka rushe masallacin sallallahu alaihi sallama zamanin sayyidina Umaru to sai sayyidina Ubayu ya yewo ya dauka ya tafi da shi gida fakana indahu eh ya zama ya koba wajensa ila an akalatuhu al-ardu har zuwa lokacin da gara ta cinye shi yana hannun sayyidina ubayyu dan kawo wa'ada rufatan ya koma ya rididdige na'am wannan aikin magabatan namu ne to na'am amma da ina ma ba a raba shi daga gurbin da ma'aikin Allah ya ajiye shi ba ina ma da ba a ɗauke shi ba alkamalu lillahi bai kyau ya zama ga inda ma'aikin Allah ya masa mahalli sannan kuma a ɗauke shi daga nan ba ma a cikin masallacin ba to mu ne suka yi ya sunkuce shi gaba ɗaya tafi da shi gida a masallacin ba zai adanu ba? shi kwaɗayinsa ne na albarkar kututturen dabinan kwaɗayinsa ne hausa sun ce duk so so ne amma wai san kai yayi to ana gaskiya shi shugaban namu san kai yayi ya ɗauke shi daga masallaci ya kai gidansa wato ya zama nasa shi shi kaɗai da aka shi ma masallacin da aka ruguza shi ma ina ma da ba a ruguza shi ba a samu wata nahiya da za a yi tausi'a sai a ƙaru amma ainihin ginin na ma'aikin Allah na asali ina ma da an ban mana shi kuma duk wanda ya biyo baya shi ma an sake wata tausi'a zamanin zamanin na Usman haka haka haka aka dinga yi halifofi duk wanda sitiyarin wajen ya shigo hannunsa sai ya zama ya zama al'ada zartacciya su kafin a ce mutum ya yi zamaninsa ya ƙare to sai ya yi ƙoƙarin shi ma sai ya sabunta ah, ginin wajen haka ake ta har abin ya zo wannan zamani su ma waɗannan na wannan zamanin su ma suke irin nasu abin da suke yi ina ma da an ban mana asalin yau a ce duk wanda ya je wajen nan gashi zai samu arzikin ya ga ga ainihin ginin shugaba ka shiga tubala ne da tumbobi tun na ginin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda su suka rabota da shi a ce mu ma sun wanzan mana da wannan arzikin sun wanzan mana da wannan albarkan mu je mu gani da idanmu mu shafa da hannunmu mu runguma mu lillika jikinmu a jiki ina ma sun yi mana wannan gata ni dai magana gaskiya ni haka na kusu. kuma yanzu kaga daga wannan kofar da aka bude wannan ya rusa wannan ya rusa wannan ya rusa yanzu kaga yau yanda aka mayar da wajen ga yanda aka mayar da wajen kuma ba mu san nan gaba ya za a mayar da shi ba ba mu san nan gaba shekara hamsin mai zuwa shekara ɗari mai zuwa ya za a sake mayar da wajen daga madinan har makka wallahi waɗannan tumbobin icen dabinan da zarbar dabinan ko tanka da aka yi rufin masallacin da ita da waɗannan tubalan na ƙasa wanda manzan Allah da sahabbansa suka taya shi suka kwaɓa suka dinga kinkimar waɗannan tubala suna ajiye suna aza wannan wannan wallahi mana ba wannan ginin yanzu da ake mana na eh, gilasai da siminti da ko tubalin zinare za su sake mana ginin wallahi sau miliyan sau biliyan sau tiriliyan gara wancan da ce yau an mai mana da haramai ne ginin tubalin zinare mu sau tiriliyan so saksiliyan gara an ban mana shi a bisa yanda tubalan manzan Allah suke mu je mu yi tozali da ka'aba irin wacce manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya rayu ya tafi ya bari a duniya mu je mu ga masallacinsa irin yadda shugaba ya gina abinsa ya tafi ya bashi saboda wannan kaɗai ya ishe ka wato ah, sinadari da zai farfado da imaninka yanzu in ka je haramai ne sai ka yaƙi kanka ɗan maɗi imanin da ka tafi da shi za ka dinga mammakonsa kana tsari abinka ta da an kwaso wannan kyale amerika da paris da <clears throat> balin da ina ne da tokyo duk wannan kyalkyalan da an yaɓe haka in ka je ba za ka ga wani abu da zai dinga tunatar da kai irin wancan zamani mai alkhairi mai albarka yamar da yi zuwa wancan zamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kwashe ka an tafiye yaji da kai an tafi da kai zamanin dujal sai abin da zai kara maka kikkiasar zuciya ya ƙara dasa maka kwaɗayin abin duniya da ƙiman ta ƙyale-ƙyale na duniya shi ne abin da an kaje wa duk za ka tarar a yaba a wajen nan a maimakon inda an ba a yin da yake a asali in muka je an ce mai bahaushe ya ce waiwayi adon tafiya da yadda duniyan nan ta kai ga yanzu ga wannan kaskon karo din mu je mu ga yadda masallacin na shugaba yake ba masallatanmu masu AC masu kafin masu mene to na can esin na can in ka je esin na can ya fi na duk sauran masallatan duniya Kafin din can ya fi na duk sauran masallatan ku na sauran duniya kyalen kyalen duk da yake a can ya fi na to wani wa'azi za ka samu kuma a bashi an da yake sai mu je mu ga kamar jibril ne zai sake saukowa mu ga kamar shugaban ne a tsaye kamar shaƙan numfashinsa muke abin da ya kamata kenan to amma lai amuran amran kana mafula na haka duk wanda ya je wannan waje ni dai nasiha ta da kira na gare mu in muka je wajen nan duk yakin da yi da kanmu din wannan ƙyale-ƙyalen kar ya dauke mu kar ya shagaltar da mu mu dinga ƙoƙarin muna yaƙar abin da idanunmu yake gani muna tunasar da kanmu abin da shi ne asalin abin da yake a wajen yadda mu kusanta kanmu in muka je wannan waje mu daɗa kusanta kanmu da aikin Allah ɗin ba mu je mu yi nisan kiwo ba ka shagala da kallon kaskon karau irin wace irin fitila ce aka saka wace irin zayyana aka yi wani irin diresin aka yi wa adan da aka yi wa waje wani irin kafir kake takawa yaya zanensa yake yaya laushinsa yake waɗannan duk muguyatu ne ya kamata in mun je mu dinga wannan jan aikin muna yaƙar waɗannan mugoyatu muna ƙoƙarin tsayawa muna tarkizi akan abin da yake shine ruhin wajen Allah ka ba mu istiƙama ka inganta imaninmu sawa'un muna madina ko muna maka ko muna kano ko muna katsina ko muna Zazzau ko mana ko ina ne duk inda muke. Amin. Eh. Mhm. Faɗakarar ne annan na biya sannan wani wasu na bada ila na mallam isfira'ini ya ambacewa shugaba sallallahu alaihi wasallama da ahu ila nafsihi ya kira wannan kututturan dabino zuwa gare shi cewa ya taho inda yake faja'ahu ya khariqul arda wannan kututture yana kafe inda yake a kafe ya dinga keta ƙasa har ya zo ya tsaya a gaban ma'aikin Allah bal tazamahu ma'aikin Allah ya rungume shi sun hufa da ila makanihi sannan shugaba sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi ya koma zuwa mahallinsa fi hadisi buraidata ya zo cikin hadisin buraidatul aslami qala anin nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa in shi ta'aruddaka ila lahaiti In ka ga dama mayar da kai zuwa bangon da kake allazi kunta fihi eh wanda kake a can tambutu laka uruquka eh Allah ya sake farfado maka da rayuwarka ya zama sayoyinka su tsuro wa yakmulu khalquka ya zama halittarka ta zama sabuwa zarba duk ta fito maka ka zama sabon dabino wa yujaddadu laka khusun wa thamaratun mm. kuma ka fito da ka tamfasa 'ya'ya mm. Mm. na wa in shi ta agriska fil jannati in kuwa kaga dama shikenan ka haƙura a yadda Allah ka yanzu ajalin ka yayi din nan to abin ne ka in binne ka nema kabari kuma in dasa ka a gidana na aljanna fa auliya ullahi bin samarika waliyan Allah su dinga ci daga 'ya'yan itaciyarka ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول sannan shugaba sallallahu alaihi sallama ya kasa kunne yana sauraron irin amsar da yake faɗa masa faƙala bal tagrisuni fil jannati ku cicciran dabino ya ce ya rasulullahi na zaɓi ka dasa ni a gidanka na aljanna wa yaqulu minni awliya'ullahi waliyan Allah su dinga ci daga ƴaƴan ta. wa akunu fi makanin la abla fihi in kasance a mahallin da ba zan tsufa ba a cikin sa ba zan halaka ba wasami'ahu man yalihi wanda duk yake daura da ma'aikin Allah a wannan guri ya ji irin amsar da ku ya bai ma'aikin Allah wa qala annabi sallallahu alaihi wa sai shugaba sallallahu alaihi wa ya ce da kututturan dabino ya ce to na yi na gama hakan zan maka ba ma zan maka bai ce na yi hmm. ce na riga na yi sun makala tara darar baƙayi ala daril fana'i sannan shugaba ya ce wannan kutittire ya zaɓi gida wanzaje abusa gidan da yake ƙararre hmm. wato duniya ya zaɓi lahira akan duniya hmm. kutittiren dabino kenan amma yau mutum nawa ne dan adam nawa ne zai zaɓi haka yau da yan adam muna zaɓar gidan lahira akan gidan duniya duk musibin nan da suka cika duniya da sa'a same su balahiran da ake ta yi da ayita yanzu akan kan zaɓi a zo ana kashe-kashe ana kisan kai sai ka ce kiyashi za a murje yanzu wanda ya imani da lahira zai dinga yin irin wannan ba ma wai wanda ya zaɓi lahirar ba wanda ya imani ma ya yadda cewa akwai lahirar zai dinga irin wannan taɓargar yau da ake yi to yaya kuma ga wanda a bayan ma ya yadda akwai lahira kuma ya zaɓi lahira a kan duniya Allah ka shirye mu ihdina siratal mustaqima فكان الحسن اذا حدث ba ka? ya kamata dai musulmi su komo cikin hayyacinsu siyasa siyasa ce addini kuma addini ne kuma bai kamata duk zaƙewar mutum akan san duniya ya fi tsari ƙafasa akan gabatar da duniya akan lahira irin wannan gabatarwar ba gabatarwar da za ta dinga bayuwa ya zuwa ga cewa ma madin ya zama ma shakku ma za a dinga yi ma cewa anya ma ka yadda ma akwai lahirar ma ai bai kamata a ce a siyasa Kano za a dinga samun irin wannan ta'asa da irin wannan tabargaza ba ya kamata a ce a nan bara aka samu wannan ya kamata a ce a Inugu aka samu irin wannan amma a Kano gurguzin musulmi yana la ilaha illallah kana la ilaha illallah kurin akan kawo kan wata kujera akan wata kujera ka halatta wa kanka jininsa ka zub da jinin musulmi har ta ɓarga za ta kai ga haddin da musulmi ne zai dinga cewa a kashe wanda za a kashe yana cewa kisansa ne musulmi 'ya'yan musulmi jikokin musulmi tattaɓa kunnin musulmi inhihin musulmi ba jikokin barbushe ba masu bauta Allah ba masu bauta tsimbirbira ba Allah Allah ka getta mana waɗannan al'amura siyasa Kano ta muzanta ta ƙazanta Allah Allah muna roƙonka muna kama ƙafa da sayyidina Rasulullahi Allah ka sa sanadiyar wannan sakamako na wannan zaɓe da aka yi na bana ya zama an samu gyara amma wannan abin ya, ya, ya muzanta ya muzanta ya muzanta ya ƙazanta ko muku siyasa bana ku yi hamayar da za ku wanda Allah ya bawa ya bashi wanda Allah bai bashi bai bashi ba nan kuma sai a tare gaba kuma ba wanda ya rasa ci ya rasa sha a cikinku ba wanda ya rasa sutura ba wanda ya rasa gida cike da kayan alatu ba wanda ya rasa motoci na alfarma duk abin da za ku a ce ma za a yi kwaɗayin mulkin ma saboda ma a tara shi saboda haɗa musamman duk kun tara ɗin duk kuna da shin to a saisaita a saisaita a sassauto don Allah kar abin nan ninga zama ko halakun ko malaku ai abin da kudin za a yi ko halakun ko malakun a kansa sai addini amma ba siyasa ba Allah ka busa mana rai na imani ka farfado da imanin bayinka komo da mu kan turbar ma'aikinka wannan maguzanci da 'ya'yan musulmi suka rungu runguza zuwa gare shi musamman 'yan siyasar mu da suka yi wannan nisan kewu suka faifaye cikin gaba da ƙiyayya ta siyasa Allah ka kawo mana ƙarshen wannan musiba haka Allah ka yayi su waɗanda aka rakito wannan ah, tarangahumar da gare su haka aka ga suna yi yanzu a ingila in an yi zaɓe haka ake yi a faransa haka suke yi a amerika haka suke yi a germany haka suke yi sai mu da mun mai da kanmu dabbobi in ma da haka za a ta yi ba sai mai ta addu'a mu ce Allah ya kawo ma soja ya zo ma ya karbe kasar ba duk a huta gaskiya da muguwar rawa ita demokuraɗiyyar nan wai yaushe ma aka nemi ra'ayinmu ma akan muka ce ma muna son ai mana wata aba ita demokuraɗiyya ne yaushe aka nemi ra'ayinmu ne da izinin wa ma ake mana ita ne da ra'ayin wa ake sau ɗaya an taɓa yi mana uh, ƙuri'ar neman jin ra'ayi to amma yadda ita haka kuma Allah ya yi فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى سيدنا الحسن البصري الله قال دا غريش kasance duk yayin da ya zantar da wannan hadisi na ku gunji da kukan ku dabino sai ya fashe da kuka wa qala ya abdullahi abdullahi ko Ibadullahi. wa qala ya ibadallahi lahi. ya bayan Allah waɗanda yake zantar da su hadisin sai ya magana da mutane ya motso musu imani sai ya bayin Allah alhashabatu tahinnu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shauqan ilaihi wannan fa ice kenan ice kenan ba bishiya saboda ai bishiyar ta mutu ya zama ice ice kenan shi yasa bai ce a shajaratu bai ce alhashabatu mm. ice kenan yake bege zuwa ga manzon Allah hmm. sallallahu alaihi wa alihi shauqan ilaihi limakanihi yake kuka saboda tsabar begantuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. fa antum haqu antum saboda saboda irin matsayin kaunar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. saboda irin kaunar da yake wa manzon Allah yake gunza wannan kuka a saboda begensa ga manzon Allah ice antum ahqu an tashtaqu ila liqa'ihi mm. eh magana da inda yake suke gaban sa mm. yace ku ka fi cancantar ku fashe da kuka mm-hmm. saboda bai gantuwa zuwa ga haduwa da manzon Allah mm. sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam rawahu an jabir ibn habs ibn ubaidillah to habs dan ubaidillah shine ruwaci wannan hadisi na ku tattaran dabino na wani riwaya ga sayyidina Jabirul Ansari wai yuqalu Abdullahi ibn Hafsin wasu kuma suna cewa maimakon wato Hafsu dan Ubaidullahi suna cewa Ubaidullahi dan Hafsu wa Aymanu da Aymanu alhabashi wa abu nadarata da abu nadarata wa ibn al-musayyibi da ibn al-musayyibi sa'idu na'am wa sa'idu ibn abi da sa'idu ɗan abu karbin wa kuraibun da kuraibu wa abu salihin da kuma abu salihin as wa har wa yau alhassan albasiri ya rawaci wannan hadisi na kututturan dabino wato gunjinsa ga na Anasu ibn malik wa sabitun haka na sabitul bunani shi ma ya ruwaita ga sayyidina anas wa ishaq ibn abi dalhata haka na ishaq dan abu dalhata wa rawahu an ibn umar nafi'un ga sayyidina abdullahi ibn umar kuma nafi'u ya ruwaice shi wa abu hayyata haka abu hayyata shi ma ya ruwaita ga ga ibn umara wa rawahu abu nadrata abu nadrata shi ma ya ruwaita wa abulwaddaki da abulwaddaki sun ruwaita su kuma gawa an abi sa'idin sun ruwaita ga abu sa'idin al-khudri wa ammar ibn abi ammarin ammar kuma dan abu ammar ya ruwaice shi ma ibn abbasin shi kuma ta sarwayar ga ibn abbasin wa abu hazimin abu hazimin shi kuma ya ruwaita wa abbas ibn sahalin an sahal ibn sa'din da abbas dan sahalus dukkan sun ruwaita su kuma na'am an sahal ibn sa'adin ga sayyidina sahal dan sa'adu na'am wa kasir ibn zaidin an al-muttalibi kasir dan zaid shi kuma ya ruwaci wannan hadisi na gunjin kututturan dabino ga al-muttalibu dan abu wada'ata wa abdullahi ibn buraidata an abihi abdullahi ibn buraidata shi kuma ya ruwaci wannan hadisi ga mahaifin nasa buraidatul aslami wa tufailu ibn ubayyin an abihi tufailu dan ibnu ubayyin shi kuma ya ruwaita ga mahaifin nasa wato ubayyu قال القاضي أبو الفضل وفقه الله واتو سيدنا أبي دان كعب نعم شيخنا القالي با ya فلل يفدا الله يا da katar هذا حديث كما ترى وخرجه wannan hadisi ne kamar da kake ganin sa dukkan marwayata hadisai ingantattu na ma'aikin Allah sallallahu alaihi sun ce shi man zakarna wa na tabi'i na tabiin dhi'fuhum kuma waɗanda muka ambata ɗinnan da kuma ninke-ninkensu daga waɗanda ba ambata ba na daga tabi'an wato tabi'ai waɗanda suka karɓa daga sahabban ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ila man lam nazkuruhu har zuwa wanda bamu ambace shi ba wa biduni hadha al ya yaqa'u li ilmu liman itana bi hadha babi kuma ilmi ingantacce yana tabbata da abin da bai kai ga wannan wato yawan adadi na sahabbai da muka ambata da suka ruwaitar da hadisin gunjin ku tattaran da bino ba hmm. hadisi in isnadin sai inganta matanin sai inganta idan sahabi guda ma ya ruwaice shi ya inganta bari aka ce sahabi biyu bari aka ce sahabi uku illa kurin inda suke saɓani malamin musulunci wato irin takunkumi ko iyaka da suke shatawa ta inda za a iya aiki da wato hadithul ahadi yanzu kamar ababin aƙida hadithul ahadi in yi karo in yi karo da wani abu wanda yake wato sananne a bisa tilas daga aƙidar musulunci to hadisul ahadi ba a riko da shi yanzu kamar hadisin jariya hadisul ahadi ne eh, hadisul ahadi ne kaga ta wannan fuskan ma kawai ba za ka in ka ɗau malaman da suke faɗa wannan akwai mabadi na aƙida idan hadisul ahadi ya karo da su ba za a riko da shi ba ta ko ta nan za a ajiye hadisul jariya sannan kuma akan kansa mutsaribi ne lafuza da ya zo da su iri-iri to wanne ne ba wanne ne a cikin ga lafazin a tashadina Allah ilaha illallah ga lafazin marrabbuki ga lafazin aina Allah ga lafazin aina rabbuki ga lafuzza ne lafazi ina jin bai gaza lafazi bakwai ba wanda hadisin ya zo da su da haka biyu ne ko da isnadi ya inganta to kuma akwai iddirabi a cikin lafazin hadisin sannan kuma daga babbar illa wato ta'arifi da malaman hadisi suka na hadisi sahihi sun yi ta'arifi mai kyau na hadisi sahihi amma ba sa lazimtar wannan ta'arifin nasu in malamai suka tashi inganta hadisi ba sa sau da dama sai su mance ta'arifin da suka yi mana na me ake kira da hadisi sahihi me bai kuniya yana faɗa awwalu has sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al hmm? yaruhi adulun dabidun an mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa Wani shi shine ta'arifin hadisi sai a wajen malamai na ahlus amma a kullum in suka tashi abinda yake wato ɗauke tunaninsu matasar isnaduhu ina yarwihi adulun dabidun an mislihi mutamadun fi dabdihi amma wannan rukunan na farko ba sa aiki da shi lam yushadda aw yu'al ba sa aiki da wannan saboda da malaman musulunci suna aiki da wannan rukunan guda biyu wato kubutar hadisi gabaran shizuzi da kubutar hadisi gabaran dukkan wata illa da za ta yi masa burma a cikin ingancin nasa da saɓane-saɓane da rigingimu da ake ta fama da su a musulunci da dama da ba a je kansu ba saboda da komai ingancin isnadin hadisin da tuni za a soke shi to amma sai su mance da wancan zancen shuzuzi sai su mance zancen illa komai shazzancin hadisi in dai riwayar su su a wajen suka ga wane wane wane wane wane wane babu wani na soka shikenan sai ce ya inganta komai irin gurungun dumar illar da matanin hadisin ta kunsa shikenan in dai wane wane wane wane shikenan aka samu ittisalus sanadi shikenan sai su ce ya inganta to ina aka kai zancen lam ya shuzza ina aka yi lam yu'al ina aka kai wannan da ana izina da wannan ba za a ɗauko zancen hadisin cewa iyayen ma'aikin Allah ba aljanna suke ba da ba wani malami a musulunci da zai saɓani akan cewa wannan hadisin ba ingantacce ba ne saboda bai cika sharuɗɗan inganci ba riwaya isnadi ba shine kadai abin kallo a wajen inganta hadisi ba sai an kalli da isnadinsa da mataninsa komai ingancin isnadi idan matanin bai inganta ba to bayan da za a yi hadisin ya inganta kamar da hadisi komai illar isnadinsa idan mataninsa ya inganta ƙaryaka ka ƙaryata shi akwai hadisi da dama wanda isnadinsa ingatacce ne amma matanin ƙagagge ne akwai kuma hadisi wanda isnadinsa rarrauna ne amma mataninsa ingatacce ne amin amin amma nan ba ina cewa wannan aikin ba na kowa da kowa ba ne eh ba na 'yan social media ba ne aiki ne na malamai rasikhai fil ilmi kuma komai rusukinka a cikin ilmi to kuma sai an bi da taka tsantsan sai an ba a sannu to da kar aje a yi ta ungozoma unguwar wasai kar a je garin yanke cibiya a sharbi halitta kuma to sai an yi wannan takatsantsan mhm. wallahul musabbitu ala sawabi Allah shine mai tabbatar da bayi a bisa abin da yake na daidai Allah ka tabbatar da mu faslun wannan fasali kenan alhamdulillah أمانا من الأهوال يا خير عالمي بذل سؤالي يا طبيبي وحاكمي أجرني من النيران وصلي على المختار من آل هاشمي شفيع الورى يوماً إذا أمرهم شطا اللهم ابن الله جامعا وجامعة بتان أولياء العلماء ما ينبت الربيع البقل بارك لنا فيهما إلى يوم القيامة آمين اللهم ابن الله جامعا وجامعة بتان أولياء العلماء كما ينبت الربيع البقل وبارك لنا فيهما إلى يوم القيامة آمين اللهم ألف بين قلوبنا أصلي ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا أصله ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا أصله ذات بيننا ديدي إن شاء الله إيه. آمين